a wannan shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na ashirin da tara babin da za mu tashi yau babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila zalik wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkar babun fi wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala babi ne dangane da nassoci da ke yin bayani cikin wajabcin al-inqiyadi li hukmillah jayuwa zuwa ga hukuncin Allah tilas ne ga bawa lokacin da duk aka kira shi kotun Allah kotun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ansa kira wa ma yaquluhu man du'e ila zalik da abin da shari'a ta sanar da cikin abin da mutum zai faɗa man du'e ila zalik wanda duk aka kiraye shi din zuwa ga hakan wato wanda aka kiraye shi zuwa ga hukuncin Allah ko hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kamata ya ce wa umira bi ma'rufin aka umarce shi da kyakkyawa aw nuhiya an munkar ko kuma aka hana shi mummuna wato abinda wannan babu zai kunsa tarin dalilai na Qur'ani da hadisi waɗanda suke nuna wajibcin yin aiki da hukuncin Allah tilas ne ga bawa idan Allah ya ce yi kaza wato ainihin ya jayi zuwa ga hukuncin Allah sannan da irin abin da ya kamata ka faɗa a matsayin ka na mummuni lokacin da dai aka umarce ka da kyakkyawa ko aka hane ka daga قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا wa ulaika humul muflihun ayar farko mun karanta ta a can a wani ya cikin babuka da suka gabata ubangiji ta'ala ya ce fala ba haka bane wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna su mutane ba za su yi imani ba hatta ka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta sun sa ka zama kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana na safani a tsakaninsu to abin da ke gudana na safani a tsakanin mutane kala kala ne domin a iya samun safani fil i'tiqadat cikin abin da yake ya shafi aqida ne cikin abin da yake ya shafi rukunan imani cikin abin da yake ya shafi tauhidi sannan kuma akwai safani fil amal cikin abin da ya shafi ayyuka na yau da gobe sannan kuma akwai safani wato ainihin fil mu'amalat cikin abin da ya shafi mu'amaloli kamar sinikayya saye da sayarwa aikin kwadago da sauransu duk wannan safani na iya faruwa ciki sabani na iya faruwa tsakanin mutane cikin jinana jinanai wato wani ya zubar da jinin wani sabani na iya faruwa cikin dukiyoyi wani ya ci dukiyar wani ko wani ya karɓi bashin wani duka dai kowane irin sabani zai faru tsakanin mutane Allah ya riga ya tanadi yadda za a warware matsalar ta hanyar harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mutane ba su zantowa masu imani har sai sun mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto shine mai yin hukunci hatta muka. ai hatta yaj'aluka hakaman fi ma tajara bainahum har sai sun mai ka kai ne alkali cikin abin da ya gudana tsakanin su na safani mayar da annabi ya zanto shine mai hukunci kadai ba shi ke nuna imanin ba sai da abu na gaba thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zanto ba su samu kunci a cikin zuciyarsu ba mimma qadaita dangane da abin da ka yanke na hukunci mana da manzan Allah yake hukunci yace kaza to kowa ya samu walwala kuma zuciyarsa ta karɓi wannan abin da manzon Allah ya faɗa wannan alamar imani kenan amma idan manzon Allah ya ce hukunci kaza sai ka ji zuciyarka abin bai maka daɗi ba ba haka ka so ba to baka zama mai imani ba wannan kuma kadai ba zai wadatar ba sai abu na gaba wa yusallimu taslima su miƙa wuya iyakacin miƙa wuya yanzu a nan gurin kenan Allah ya kore imanin mutane har sai an samu manyan al'amura guda uku na farko tahkimun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fima yajri bainahum min al-khilaf mayar da annabi zanto shine mai hukunci cikin duk abin da ke faruwa tsakanin marasa bani na biyu kuma ثم la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada bihi النبي sallallahu alaihi عليه وسلم ya zanto mutane ba su samu kuncin zuci ba dangane da abin da annabi ya zartar na hukunci na uku kuma at-taslimul kamil lima hakama bihi rasul sallallahu alaihi wasallam mai kawaya na gaba daya dangane da abin da annabi yake hukunci wanda duk bai samu wannan al'amura guda uku ba ko yayi da awar imani bai da imani dan Allah ce la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta li ifadat ghaya wato in suna son su sami imani har sai sun yi kaza da kaza da kaza cikin ababen nan da aya ta kusa yanzu wannan aya ta dace malam ya kawo ta a wannan babi babin da ke nuna wajibcin al-inqiyadu li hukmillah jayuwa zuwa ga hukuncin Allah hukuncin Allah cikin abin da ya shafi aqida hukuncin Allah cikin abin da ya shafi furu'a hukuncin Allah cikin ma'amaloli hukuncin Allah cikin jinanai hukuncin Allah cikin hakoki na dukiya hukuncin Allah cikin kowace irin mu'amala ta rayuwa wannan wajibi ne bawa wato ainihin ya koma zuwa ga Allah dan Allah ya warware matsalarsa to idan an ce har sai sun hukuntar da manzon Allah a halin rayuwarsa dole sai an kai wurinsa kenan lokacin da yake da rai a lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa kuma to dole ne ya zanto cewa kenan an mayar da hadisansa da suke rubuce sunnarsa da Allah ya tsare ta ya bata kariya din nan ya kasance su za a bincika a ga ina ne gaskiya take yayin da lissafa ne ya faru tsakanin mutane babu son zuciya babu cewa su wani sun fi yawa su wani sune yan kadan babu cewa su wani yara ne su wani ne dattijai babu cewa su wani yan kaza ne su wani yan kaza ne a'a wane ne hadisin manzon Allah ya goyi bayan sa Allah shi mana gaban ka wa qala ta'ala ubangiji ta'ala kuma yace idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa وأولئك humul muflihun inna ma kana qaulul mu'minina sanan dai kadai zancen mummunai ya kasance ne idza du'u ila allahi wa rasuli idan an kira su zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su kaga ba sai dan su yi hukunci tsakanin su ba dan hukuncin Allah shine hukuncin manzon Allah sai aka ce li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su wa Allah wa manzon Allah duk ya ga dan Allah ce wallahu wa rasuluhu a haku an yurduhu in kanu mu'minin an ambaci Allah an ambaci manzon Allah sai aka ce a haqqu an yurduhu shine mafi cancanta su yadda da shi a madadin a ce a haqqu an yurduhu ma domin ma radiya bihi Allah kad radiya bihi rasulullah ma radiya bihi rasulullah kad radiya bihi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da manzon Allah ya yarda da shi tabbas Allah ya yarda da shi duk abinda Allah ya yarda da shi tabbas manzon Allah ya yarda da shi dan haka yadda ɗaya daga cikin su yadda duka biyan ne man yusi'ir rasula faqad ata Allah da haka sai ce idza du'u ila Allah wa rasulihi idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa yaya zancen sa yake kasancewa an ya li hakuma bainahum dan manzan Allah ya musu hukunci an ya kolo ba abin da suke cewa sai ka sun ce sami'na wa ata'na lalle mun ji ko mun yi biyayya sai Allah ce wa ulaika masu irin wannan sifa humul muflihun lalle sune masu rabota gobe kiyama ulaika ala hudamin min rabbihim wa ulaika humul muflihun wannan sune suke kan shari'a daga wurin ubangijin su kuma irin su waɗannan sune waɗanda suke masu rabota gobe kiyama Allah ta mu cikin su ubangiji ya ce innama kadai zancen su ba su da wani zance sai wannan in dai mummune ne innama sanu dai kadai kana qaulal mu'minin zancen mummune ya kasance ne kadai idza do ila Allah yayin da duk aka kira zuwa ga Allah da manzo Allah ya gobe da ba su da wani zance an ya koro sami na sai dai kawai su ce mun ji mun bi sami na wa ta banda wannan ba su da wani zance na biyu a ce duk wanda aka samu an kira shi zuwa ga Allah an kira shi zuwa ga manzon Allah sai wani zancen da ba shi wannan ayar ta faɗa ba ya zama mumuni bai zama mumuni ba tunda Allah ya iyakance zancen mumunai ba su da wani zance na biyu sai wannan sami'na wa atana din shi kadai ne zancen su ba sa faɗin wani abin daban tunda sun ce mun ji mun bi shikenan magana ta daga ta kare ba su da wani zaɓin su cikin abin da Allah ya zartar ko cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zartar وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله wa ghayruhu min al fihi malaka ta wa fihi min al a wannan babi abinda zai iya shiga na hadisai hadithu abi hurairata shine hadisin abu huraira al babi wanda aka ambace shi a farkon babin da yake kafin wannan babi wani hadisi kenan hadisin abu huraira da aka ambata a farkon babi kafin wannan babi shi kanshi zai iya shiga cikin wannan babi da muke magana a cikinsa. sa ku buɗo shi inda a farkon babi aka ce kafin wannan babi wani hadisi kenan shine hadisin mai da'uni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum muttafaqun alayhi menene mahallu shahid cikin wannan hadisi na Abu Hurairah wanda ya dace da babin da muke cikin wata gabar zance ce wata jumla ce ta cikin hadisin ta dace da matashiyar maganar mu ta yau wadda take maganar wajibcin bin hukunci Allah jayuwa zuwa ga hukuncin Allah a zuwa ga Allah a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne a cikin hadisin ya dace da wannan zance fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fatu minhu mastata'tum wannan ita ce gabar da malam yake magana kai wa ghayruhu min al-ahadith fihi da kuma wannan sa cikin hadisai fihi dai cikin wancan babin da ya gabata duk an samu sun dace da abinda wato matashiyar wannan magana take kai an abi hurairah radiyallahu anhu qala lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir da zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi Abu Hurairah ce lamma nazalat ala rasulillah yayin da ta sauka bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard har zuwa wallahu ala kulli shay'in qadir yayin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah ko manzon Allah ya karanta ta ga sahabbai ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai hakan ya tsananta kan sahabbai suka ce kai wannan aya ta nauyi da yawa wannan aya tayi tsanani da yawa to menene abin da ke cikin ta na tsanani Allah ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai yake tabbata ma'ana duk abin da ke cikin kasa mulkin Allah ne abin da duk ke cikin sama mulkin Allah ne halitta ne sai ce wa in tubdu ma fi anfusikum inda za ku bayyanar da abin da ke cikin zukatanku na alkhairi ko na sharri aw tukhfuhu ko ma ku koye shi dai ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah to sai Allah ya muku hisabi akan sararin tashin kiyama akwai tsanni ko babu duk abin da zuciya ta yi tunani ko mun girman sa ko mun kankantar sa mutum ya bayyana ko ya bar abin a kunshi a cikin zuciya bai bayyana ba ya aiwatar aikace bai aiwatar aikata ba duk abin da yake kun bayyana ko kun boye yuhasibkum yuhasibkum bihi Allah sai Allah ya muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha idan yaso ya gafara ga wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha ya kuma ya azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai karanta wannan aya ke da wuya sai sahabbai suka ji wannan abu yayi tsanani shine ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai hakan yayi tsanani kan sahabban manzon Allah fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi sannan sai suka durkusa kan gwiwoyinsu fakalu suka ce ai Rasulallah suka ce ya manzan Allah kullifna min al'amali ma nutiku cikin ayyuka an ɗora mana irin abin da za mu iya yi as-salata wal jihada was siyama was sadaqa sallah da jihadi da azumi da sadaka duk wanda muna iya yi wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayatu yanzu ko gashi an riga an saukar maka da wannan aya wala nutiquha wannan fa ba za mu iya kiyaye dokar ta ba wala nutiquha ba za mu iya kiyaye dokar ta ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum shin kuna so ku faɗa kwatan kwatan abin da ahlul kitabi kafin ku suka faɗa ma abuta guda biyu ma abuta at-taura yahudu da ma abuta nasara irin abin da suka faɗa ma annabawansu shi kuke so ku faɗa sami'ina wa asaina magana su cewa ina mun jiwa sai na amma mun saba ba za mu yi aiki ba shin wannan kuke so ku faɗa kuma yanzu bal qulu ina wa gufrana ka rabbana wa ilaikal masir bari abin da ya kamata ku ce shine ina wa ata'na lalle mun ji ko mun yi da'a cikin abin da Allah ya kallafa mana ka muna roƙon gafararka ya ubangiji shine ma'anar ghufranaka narju ka muna fatan gafaranka mafa'ulan bihi ne fi'ilan ana kaddara shi ne da fi'ilin da fa'ilin da kaddara shi ake wa ilaikal masir kuma ya a gare ka kai kadai kuma koma ta lokacin da manzon Allah ya faɗi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ba riga an saukar da shi a matsayin aya ba shi dai ya faɗa ne a matsayin shawara in ma watan aya ta lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ta yi tsanani gare ku to bai kamata ba ku faɗa abin da yahudu suka faɗa samina wa asaina abin da ya kamata ku faɗa shine samina wa asana dan haka ku je ku yi ta cewa samina wa asana gufranaka rabbana wa ilaikal masir ku je ku yi ta faɗa qalu sai sahabbai suka rinka cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir falamma iktara'aha alqawm wannan magana Abu Hurairah kenan falamma iktara'aha alqawm yayin da mutanen suka yi ta maimaita wannan kalma wa zallat da tuhum, har sunan suka jayu suka lankwasu har suka saba faɗanta, fa ta'ala isriha sai Allah ya saukar kuma a bayanta cewa mai amana rasulu rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ya saukar da wannan ayar kuma gaba daya wanda yake bada labarin yake bada shaidar imanin annabi da imanin sahabbai tare da shi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih hakika manzon Allah yayi imani da abin da Allah ya da abin da aka saukar masa daga wurin ubangijinsa wal mu'minuna mummunai ma sun yi imani su wa ake nufi mummunai a nan gurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzo Allah ce ku je ku ta cewa samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ai manzo Allah ya amince da abin da sai ya sa su yi to dukansu su wannan aikin da suka yi manzo Allah ya bada shawara sun zartar sai Allah ke bada labari ke bada shaida akai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi kullun din nan tanwinin da ke ciki tanwinin al-iwad ne ma'ana tanwinin da ke wakiltar kalma kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kowane ɗaya cikin su annabin da dukkan sahabbai mazansu da matansu na birninsu da na karkaransu gaba ɗaya Allah ke bada shaida akai kullun kowannen su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi yayi imani da mala'iku wa kutubihi ya imani da littattafan da Allah saukar wa rusulihi ya imani da manzannin da Allah ya turo kuma dukkan su ga abin da suke faɗa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabe tsakanin daya min rusulihi cikin sa ba ma cewa mun yadda da wannan mai da wannan ba dukkanin su manzannin da Allah dukkanin su wajibin imani akan su ya zama dole ga mu ne dukkanin su kuma ababan girmamawa ne la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ce wa qalu har ma suka kara da cewa samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir mun ji mun yi da'a lokacin da maza Allah ya shawarta su kenan sai suka yi ta faɗin haka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir lalle muna neman gafaran kai ubangiji koma koma gare ka take wanzu nan gurin a can manzo Allah ya ce bal qulu samina wa atana manzo Allah ya ce ku ce to amma ba faɗa mana sun ce ko ba ba sai Allah kuma ya zo ce me sun ce wa qalu kaga can kolo fi al ne daga bakin wa Allah ya umarni nan kuma fi li ma zai ne labari ne daga ba daga Allah ta'ala yake ba da shaida akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko wannan kada ta isa ta saka ma da mutuncin sahabban manzo Allah yanzu ya mutun zai ture wannan ayar wajen idan ya ce sahabbai ba su da mutunci ya rushe wannan ayar gaba da kenan idan ce sahabbai ba su da imani ya rushe wannan ayar Allah ce sun yi imani wani ce ba su yi ba Allah ce amana rasulul bima anzala ilaihi min rabbih wal mu'minuna wani ce eh manzo Allah yayi amma dai su mu'minan ba su yi ba ga ai mai da masari ga Allah kenan illa shi an cike mai da martani ga Allah ne wannan Allah ya tsare ma faru zalik yayin da suka aikata wannan abin da manzon Allah ce su me ya faru wannan duk magana Abu Hurairah kenan fa sai ce nasakha Allah ta'ala sai Allah ya shafe ita wannan ayar wata aya kenan wace a ciki lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ba wai lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wannan ayar ba za a shafe ba labari ne amma wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah cewa duk abin da kuka boye ko kuka bayyana sai Allah ya hisabi akan sa shine Abu Hurairah ke nufi sai Allah ya kankare wannan nasakha Allah ta'ala sai Allah ya shafe ta fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar a madadinta la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa kowace rai sai abin da za ta iya da haka zuciya kuwa tana kaiwa ta komo ta yi tunanin alkhairi wani lokaci ta yi tunanin sharri idan ta yi tunanin alkhairi tana da lada idan ta yi tunanin sharri baya zama an rubuta mata zunubi sai 'yan zuciya ta ɗauru akan dole sai in aikata amma tunani da ke zuwa zuciya ta tore shi na sharri wannan Allah baya kama mutum da shi dan wani abu ne wanda baka iya hana zuciyarka ce duk imaninka shi yasa sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kamar cewa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah yanzu ba haka bane an sassauta la yuhasibukum bihi Allah la yuhasibukum bi jami'i ma tukhfunahu aw tubdunahu zuciya ta girba bane Allah zai kama ku wani daga ciki ne abinda kuna da ikon ku zuciya sai kuka bata dama ta fada tunani a ciki Allah zai kama ku da shi da ikon hana zuciya fadowa yake cikin sa na mummunan tunani amma kuna kokarin kawar da shi Allah ba zai kama ku ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina laha zai tabbata gare ta ita rai din ma tabbat irin abin da ta aiwatar na alkhairi ladan duk zai koma gare ta wa alaiha zai auka akan ta ita rai din tabbat irin abin da ta aiwatar na mummunan aiki kuma ma'ana idan dan adam ya kyakkyawan aiki alkhairin nasa ne idan yayi mummunan aiki kuma zunubin kuma kansa zai koma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kace rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna kada ka kama mu da wani laifi in sina idan mun yi mantuwa aw akhtana ko idan mun yi kuskure qala na'am ubangiji ta'ala sai ce na'am sai manzon Allah da sahabbai suka ce rabbana ya ubangijin mu wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina kar ka dora mana wani nauyi irin wanda ka ɗaura akan waɗanda suke kafin mu kamar yahudu idan sun yi laifi a ce ba za a karɓi tubansu ba har sai sun je baitul maqdis masallacin qudus sun tuba sannan a karba kaga mu yanzu da aka ce duk wanda ya laifi a Kano ba za a karɓi ladan tubansa ba wato har sai ya je masallacin Makka ko na Madina akwai wala ko babu to irin wannan shi annabi ce la wala ta hamil alaina ya ubangiji kar ka dora mana isran wannan nauyi kamar hamaltahu alal ladina min qablina kamar yadda ka dora shi kan waɗanda suke kafin mu qala na'am sai ubangiji yace na'am naji na ansa rabbana ya ubangiji wala ta hamilna ma la taqata lana bihi kar ka dora mana abinda ba za mu iya aiwatarwa ba qala na'am Allah ya yace naji ba zan dora muku ba واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ابا bai gudana anan kadai ga neman afuwa ga neman gafara ga neman rahama ga neman taimako akan kafirai ba aba guda hudu ba qala na'am Allah ya ce eh daji inna an samu rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi to kafin mu shiga cikin hadisin mu fitar da wadansu al'amura waɗanda suke da matukar muhimmanci faɗakarwa a kansu kar mu manta da matashiyar maganar mu matashiyar magana tana magana ne kan wajabcin bin hukuncin Allah bin hukuncin dan al-inqiyad ka iya cewa bi ka iya cewa jayuwa ana fassara kalma ne kai tsaye da larabcin ta zuwa Hausa idan an ce jayuwa amma ba haka ba kace bi ma yayi wato babin na nuna wajibcin bin hukuncin Allah an gane ku to a cikin wannan hadisi da makarantu har zuwa karshe wa zai fito mana inda ya dace da matashiyar maganar wajibcin bin hukuncin Allah wajen fadin sahabbai samina wa ata'na da manzan Allah ce kar ku ce yadda yahudawa suka ce samina wa ata'na ku ce ne? samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir lalle wannan shine mahallin shahid da ya dace da matashiyar magana to amma idan muka duba hadisin a can gurin da Abu Hurairah ke bada labarin cewa ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataw rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma baraku ala rukabi da suka zo suka samu manzan Allah thumma baraku sai suka durkusa ala rukabi akan gwiwoyinsu sai suka durkusa kan gwiwoyinsu wannan ya nuna annabi na mai kenan yana zaune da haka da suka zo sai suka durkusa kan gwiwoyinsu waye zai san lafazin baraka ya aiwatar min shi a aikatan ne baraku ala rukabi ar-rukab jam'i ne na me rukuba war rukubatu shine gwiwa baraku ala rukabi ma'ana sai suka zo da suna tsaye da suka zo gaba daya sai suka sunkuya haka gaba daya gwiwoyinsu suka taba kasa Manzan Allah na zaune dan bai dace ba ya ci karo da ladabi a ce manzan Allah na zaune su kuma suna tsaye kelele kuma sun zo neman bayani wajen sa ya dace kenan bai dace ba tunda har yana zaune sai su yi kenan sai suka zauna kenan sai suka abin da akan gwiwoyin su kenan da sauransu me yasa nake so in jawo hankali kan wannan dan saboda matsalolin da ake tattaunawa a kasar mu dangane da sawa ka ga yadda manya ko ka ga yadda sarakuna ko ka ga yadda malamai ko iyaye shi wannan durkuso da muke a siffar da muke yin sa na koda mahaifi na tsaye a durkusa in ma na zaune a durkusa in ma yana kwance a durkusa in ma a kowane hali yake a durkusa wannan al'ada ce ba addini bane ba kun fahimci wannan da kyau al'ada ce ba ta da alaka da addini sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka same shi a tsaye mafi girman abin da suke masa shine sallama assalamu alayka ya rasulullah sannan kuma inda tare a bada hannu a gaisa cikin ladabi da mutunci da girmamawa ko manzon Allah da kansa yake nuna falalan da ke kunshe cikin wannan sallama din da falalan da ke kunshe cikin yin wannan musafaha din idan an samu dama har aka tambayi Anas wai da me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa junan su gaisuwa yake cewa daga sallama sai musafaha daga nan gurin kuma babu wani abu da haka wuraren da sahabbai suka samu annabi a zaune in suka zo dan yanke hukunci sukan zauna ne ko su durkusa kan su ma'ana su yi arrukaf kenan ina ba ta amfani fahimta to amma wannan ba ne ba cewa kuma ko da yana tsaye kuma haka suke yi inda yana zaune za su yi haka amma babu wani hadisi ko da sahihi guda daya da ya nuna annabi na tsaye su kuma sun fada gaban su yi haka ina ba za mu fahimta dan kar mu dauki wannan a matsayin ka'ida fa'ad fa'adaw thumma baraku فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق irin wannan ta faru lokacin da jayya ta faru tsakanin sayyidina Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab ɗaya daga cikin su da wajen manzon Allah shi ma ya fada akan gwiwoyinsa don lokacin nan manzon Allah na zaune sai suka fada kan su kaga so ba zugono suka ba yadda muke zugono din nan wannan gurfane kenan ko gurfane sai suka gurfana akan mai su wanda ya samu banda wancan durkuso da muke domin wannan wani bai dace bane ba kamar yadda nace ya cika da ladabi shi yana zaune su kuma suna tsaye da haka sai suka yi halin da sun ragewa kansu tsawo su ma saboda su kuma da ladabi dan su fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda zaka durkusa kai haka ka sadda kanka kasa wani lokaci ma ka kwanta kai zaman da ake a cikin sallah kuma ka sadda kanka kasa lokacin da zaka yi da sarki wannan duk akwai wani nau'i na bauta a ciki wanda bai dace ayi wa wani bawa ba kowa yake ai shi ne ce wani ya gurfa ne ba sai yayi ba ai muna fasara yadda larabci yake alar rukabi idan aka ce kai gurfa ne akan gwiwar ka ya zaka yi to ba shi kenan ba kai ma kai gurfa ne yanzu wannan abu na ɗaya kenan daga cikin al'amurra da nake so in faɗakar da mu wato ainihin a cikin hadisin sannan kuma abu na biyu ita wannan wuri tun daga amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun har zuwa karshen fansuruna al qawmil kafirin kun dai ji sanadiyan saukan wannan to baya ga haka wannan ayoyi guda biyu suna da matukar falala kuma yana daga cikin alkhairi da bawa zai dace da shi ya kasance kullun da daddare mutum ya kwanta su kafin ya kwanta barci ya karanta su kafin ya kwanta barci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cikin hadisi yace dukkan mutumin da ya karanta su cikin dare to sun isar masa ma'ana sun wadatar da shi a matsayin tsaro a matsayin karo kariya daga dukkan wani abin da yake ki gwargwadon karfin imaninka gwargwadon iya karatunka daidai gwargwadon cewarka da cewa lalle wannan ayoyi guda biyu hirzi ne gwargwadon yadda za su yi maka amfani gwargwadon raunin imaninka da rashin iya karantawarka gare su da kuma rashin zuciya zuciyarka gwargwadon yadda za ka karanta kuma su yin amfani idan ka karanta ba su yi amfani wato kaga cewa kuma wani abu ya same ka abinki kar ka dauka surar ce ba ta aiki ko ta kwana biyu shi yasa hatta daina aiki ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ba shi bane ba lalle abin da manzon Allah ya faɗa haka ne lalle ayar tana nan a matsayin ta na ayar alqur'ani mai girma amma shi ka san ɗaya daga cikin biyu ne ko kai baka karanta dai-dai ba ko lokacin da kake karantawa zuciyarka ba ta hararo ma'anar abin da bakin kake furtawa ko ya kasance ka karanta amma ba kana shakka ba ka da tabbas shin ko za a yi amfani to bari sai mutum dan jarraba maganin dai a zauna haka idan mutum ya dauka a matsayin wannan dan ba ta maka amfani ba kai mamaki ina fatan kun fahimta da kyau sannan wani lokacin ka iya karantawa daidai kana da akida mai kyau da imani da sakankancewar zuciya tare da ka gama karantawa kuma a wannan daren ya kasance ka ga wani abu ba daidai ba ko rashin lafiya ko sata ko yan fashi ko wani abu to wannan kamar da ibn taymiya ke faɗa yake cewa azkar inda da manzon Allah ya koya wa duniya ta rinka yi suna da matukar tasiri yace amma duk da Allah ya so ya girma wani bawa cikin bayansa sai ka karanta kuma sai abin kuma ya zo same ka yace ba dan ayar ba ta aiki ba dan Allah ya saba alƙawarin sa ba zai baka ladan karatu ne kuma ya baka lada kan wata musiba da ya tsora ma ya dauka daraja ka gidan aljanna gobe kiyama wannan idan Allah ya so ya girma ladan ka to kuma wannan kuma babu yadda ka iya kenan kuma sai ka dauke ta a tafiya haka ina ba ta fahimta to a wannan wato abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta abu na uku da zan faɗa kada kai dan karan tsawaita mana Abu Hurairah ce falamma fa'alu zalika nasakha Allahu ta'ala sai Allah ya shafe ita aya to lafazin annasku wato cewa ya shafe aya su magabata da idan sun ce annasku abinda suke nufi da annasku shine at-taksir aya ta zo daga mamman hukunci amma sai wata aya ta zo ta takaice wannan faɗin hukuncin ta ce banda wuri kaza banda wuri kaza ina fata an fahimta yanzu misali idan aka ce aka ce an ba da doka kar wanda ya fita doka ta ɓaci tun daga karfe shida har zuwa karfe shida sai kuma daga baya sai aka ce ga kuma wani bayani na biyu banda ma'aikatan jiya banda yan kashe gobara banda kaza banda kaza su waɗannan an ba su dama su yi yanzu hukuncin cewa kada a fita gaba ɗaya tun daga shida har sai shida hukunci ne me gamamme cewa banda ma'aikatan jiya banda yan kashe gobara wannan hukunci ne mai keɓantacce to su a wurin malaman da wannan ma suna ɗaukar shi a matsayin annasko shine taksisul am ina fata saboda ɗaliban ilimi kar ka ɗauka ayar gaba ɗaya aka shafe hukuncinta dan idan ayar gaba ɗaya aka shafe hukuncinta sai ya zanto duk abin da ke cikin zuciya yanzu Allah ba zai hisabi a kansa ba haka ne kuma ba haka bane ba menene wanda Allah ba zai hisabi a kansa ba shine ibn al-qayyim a cikin wani littafin sa ko dai tariqul hijratin babu sa'adatai ko ko miftahu dar sa'ada yake cewa matakan tunani a zuciyar dan adam matakai ne guda hudu mataki na farko mataki na al-khawatir darsuwar abu a zuciya bai kai matsayin kamar yadda shi akida ba mataki na biyu shine al-iradat al-afkar wato ya tashi daga darsuwa har ya zama tunani wanda ka bashi wadansu mintuna kana jujjuya shi a zuciyarka aikata ko ka aikata mataki na uku al-irada shine kayan ke niyya a matakin da na farko ina jin da ya kamata in yi kaza mataki na hudu at-tasmim makancewar zuciya kan cewa kai lalle sai nayi yi matakan tunani a sai dan adam guda nawa kenan guda hudu ko da bai zanto al-khatira ko ya zanto al-fikra ko ya zanto al-irada ko ya zanto at-tasmim bis-sad at-tasmim bis sad idan abin na matakin al-khatira irin darsuwan tunani to bai kai yadda zai gagare ka ba kana da daman ka ture shi kowane irin sharri da zo dan tarsa kana da daman kai ka ture shi wa yamma yanzu ganna kamar shaytan da zubo fasta iz billahi inna da ka isti'aza ko ka bi sai ka cewa abin ya kau da ka shiga wani zikiri ko karatun qur'ani sai abin ya kau yace to in baka ture shi bai na matsayin khadira zai kai matsayi na me fikira idan ya kai matsayi na fakira shi ne zuciya ta fara karba tana jujjuya abin in yi kokar in yi in yi kokar in yi ya zama fikira kenan ya zama tunani yace to har yanzu bai gagare ka ba in ka ga dama a lokacin nan kai isti'aza ko kam karfin zuciya ka ture shi shikenan zai iya tafiya yace idan baka ture shi ba fa yatahawwalu ila irada sai ya dirkice sai ya zama irada yanzu ka samu niyya matakin farko na niyya zan yi kaza ina ganin ya kamata in yi kaza ina ganin ya kamata in jarraba kaza bayan ka zan nan kuma sharri ne yace to har yanzu bai fi karfin ka ba in ka ga dama kana da daman ka ture shi gefe guda yace amma idan ka kyale shi baka ture shi ba zai je mataki na hudu shine at-tasmim zuciya kawai ta riga ta yanke ta zartar ko a mutu ko a rayu sai an yi kaza irin yadda dan fashi ke kulewa a zuciyarsa kai dole kawai yau sai an yi ta'addanci dan ma kar wani bai canja masa tunani sai ya dauki giya ya sha ko ya sha kwaya ko ya sha koken dan ya gurba dan ma dukkan wani sako da zai zo daga waje zan yi tunanin ba a san shi sai an yi kawai to duk tunanin da ya kai wannan matakin na yin sharri ko ka ci nasarar aikata sharri ko baka aikata ba sai an rubuta maka zunubi a kai amma dukkan mataki na daya da na biyu na uku idan ka ture shi to bi izinin ta'ala ba za a rubuta maka zanubi kai ba amma da uku in dai ka kai mataki na hudu to ko ka fasa <laughs> ko ka fasa to kai wannan mummunan tunanin za ku fahimci wannan idan ko koma babul ikhlas da makaranta hadisan da manzon Allah ke cewa idan kal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finna musulmai guda biyu suka dauki takubba suka yakar juna manzon Allah ce da mai kisan da wanda aka kashe suna cikin mai wuta sahabbai suka ce hazal qatil kuma ba da qatil mun yadda shi mai kisa yana da wuta amma shi wanda aka ce fa sai manzo Allah ta yi annahu kana harisan ala qatl sahibi ya riga ya daura niyya lalle sai ya kace dan uwansa inda ya samu nasara bai samu nasara ba tare da haka saboda mugun nufin za a kai na wuta ina fata kun fahimta idan muka dawo duk daga wannan yawace watan da muka je sai muka sake dawo mu karanta hadisin Abu Hurairah falamma fa'alu zalika nasakha Allah ta'ala sai Allah ya shafe ta yana nufin ya shafe ar gaba daya yana nufin mai sai ya rage fadinta idan tunani ya zanto dan kankani a mataki na farko a mataki na biyu duk idan mutum ya kokarin ya ture shi bai furta da baka ba bai aikata da gabbai ba wannan Allah ya ya yanke irin wannan tunanin ba yadda ka iya shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ina fata an fahimta idan ka kyale shi har ya kai wancan kuwa to ai kana da daman ka hana shi je can wurin sai ka kyana shi dan haka dai inda za a rubuta zunubi kenan za mu ƙara fahimta haka in muka lura hadisin manzon Allah da yake cewa Allah ya yafewa al'ummata abinda zukata suka sassaka a cikin suka kulle za su yi matukar ba su faɗa da baka ba matukar ba su aikata da gabansu ba ba manzon Allah faɗa ka ba wani ya zo wajen manzon Allah ya ce mukan yi waɗansu mugayen tunani irin tunanin da da mutum zai furta da baka ma kila zai kafirce amma lokacin da duk tunanin ya zo muna kin shi a zuci muna faɗa da shedan shedan na kawowa muna turewa me matsayin imanin mu sai manzo Allah ce wannan shine hakikanin imani ai kila daga cikin nan gurin kowa zai iya tana wata rana da wani mummunan tunani ko game da Allah ko game da Qur'ani ko game da musulunci ko game da manzon Allah amma zuciyarsa ba ta so yana kokarin ya ture abin kuma wannan abin na zuwa to galibi wannan yana zuwa ne irin wannan tunanin idan mutum yana da rarar lokaci da baya abu a cikin sa amma matukar ka shagaltar da kanka ko da ibada ko da harkokin duniyar ka waɗanda suke na ja'izi na neman halal ɗinka shikenan sai ka irin wannan tunanin ya kau amma da ka samu awa uku hudu biyar ba salati ba zikiri ba haila ba karatun qur'ani ba babun tayi yawa a ciki kenan to irin wannan tunanin a wannan lokacin ɗan ke ribatar mutane sai jefa maka wancan mummunan tunani jefa maka wancan mummunan tunani to dukkan sai idan ka tura shi sai ga cewa Allah ya tsare maka imaninka wannan kuma abin da zaka yi shine abin da Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun masu takawa lokacin duk wani tunani ya zo musu daga shedan tazakkaru sai su fada ku su gano hanya fa idza hum mubsirun sai gashi suna ganin gwada bai daidai wa daida me za su yi a wannan lokacin sai isti'aza wa imma yanzaganaka min ash-shaytani nazgun fasta'iz billah qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun da kame mai tautanan zikirin cikin sai ga tunanin ya riga ya tafi da gobe yau da gobe Yanzu suka kawo mummunan tunani game da ubangiji dan da sai karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli har zuwa huwa al-awwal wal akhir wal zahir ma sai dan mugun nufin sai kana maimaita kalmomin tauhidi da ke nuna kadaituwar Allah dole sai kai barka kuma ba yadda iya da kai Allah shi mana gaman kata babun fin nahyi anil babi da yake yin hani anil bid'i dangane da bid'o'i wa umur da fararrun al'amura al bid'u jam'i na albid'atu albid'atu bid'a dai kenan albid'u bi kasr al-ba wa fath dal ya zanto jam'i kenan babin da yake hani dangane da bid'o'i da kuma fararrun al'amura idan an ce bid'a shine dukkan abin da aka fare shi cikin addini wanda da ba a taɓa yinsa ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice wannan shine bid'a duk abin da aka kage shi cikin addini wanda da ba a taɓa yinsa ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ce abin da aka gaji cikin addini wannan ya nuna banda abin da aka kaga cikin mai lamarin duniya in cikin addini kuma ya zanto ba a taɓa yin sa ba da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an taɓa yin sa lokacin manzon Allah zai zama bid'a yanzu ka gane ka'idar bid'a shine abin ya zanto ya shafi addini ne abin ya zanto ba a taɓa yin sa ba lokacin rayuwar manzon Allah duk abin da bai shafi addini ba kera mota kera jirgin sama computer jirgin ruwa an fahimta ko fanka kyamara air condition generator da yake ba mu hasken wutar lantarki yanzu dukkan waɗannan menene harkoki ne na duniyar mutane ba a kiran shi da suna bid'a wadda shari'a take magana akan ta kun fahimta da kyau dukkan abin da kuma an yi shi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ko da bayan rayuwar annabi sai aka samu latar lokacin mutane sun daina yi sai wani zo daga baya ya jaddada shi haka shi ma wannan abin ba a kiran shi da suna mai bid'a tunda an taba yin sa mai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake ita bid'a sun fafi gare ta ba ta farko ya zanto abin da yake da alaka da addini ba ta biyu ya zanto abin da ya farare ba taba yin shi ba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka fahimci wannan ka riga ka huta wannan ne bid'a dan abin da ba wannan ba ba a kiran shi da suna bid'a ina fata an fahimta to wannan babu ne da ke magana dangane da hani game da bid'a wa muhdathatul umur da fararrun al'amura idan ka dace muhdath abin da ba taba yin shi ba kenan sai daga ba wani ya zo kago shi qala Allah ta'ala fa madha ba'da al-haqqi illa dalal وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wannan ayoyi kenan da malam ya bude babin da su ayar farko tana cikin suratu yunus ta ala ce fa ma za ba dal haqqi illa dalal ba abin da yake biyo bayan gaskiya illa dalal sai bata ba abin da yake bin bayan gaskiya sai bata ba wani abin da za a ce masa shi ba gaskiya bane ba shi ba bata bane yana tsaka tsakiya ya rabu da bata ko bai je shiga garin gaskiya ba yana nan tsaka tsakiya babu shi in dai ba gaskiya bane ya zama to wani aya malamai suna yin sabani akan ta shin ana nufin babu wani abin da yake bayan gaskiya sai bata cikin al'amarin da suka safa aqida kadai ko har cikin al'amarin da sun shafi hukunce hukunce na fiqh malamai sun yadda duk inda aka samu sabani a babin aqida wane ce kaza wane ce kaza dole ɗaya ne gaskiya ɗayan kuma ƙarya ne dan Allah tafi ma zaba da haƙi illa salat matukar an samu zantuka guda biyu kishiyoyin juna to dole ɗaya ne gaskiya ɗaya ko me bata amma in suka zama kishiyoyin juna irin yadda wuta take kishiyar ruwa kuma ka ce dukkanin su daidai ne dan Allah hankali zai da wannan shari'a ba za ta da wannan ba hankali ma ba zai da wannan ba dan haka babu wani abu daga gaskiya sai ne sai bata duk abin da ba gaskiya bane ba dole zama bata bisa ga haka kenan idan muka yi sabani a cikin al'amarin da ya shafi akida sai muke so mu haɗa kai me ya kamata me kenan sai mu ce shikenan kowa ya rike nan kowa ya sutu kowa bayan ko na san da magana sa da maganan ka kishiyoyin juna ne yanzu in muka ce kowa ya rike na shekarar soki kowa abinda muke cewa na kowa ya zama mai daidai bayan kuma ga kishiyoyin juna ne dole ku ɗaya ne gaskiya ɗaya mai ɗaya ne ƙarya me ya kamata mu kenan sai mu taru mu yi bincike mu zauna mu haɗa wata majalisa ta tattaunawa mu tattauna kawo dalilin da ke kare naka in kawo dalilin da ke kare nawa a qur'anance a hadisance a tarihance bisa ga rayuwar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina dan a ga wane ne aqidar su take da goyen bayan qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai ta ce wannan ita ce daidai wane ne wanda sashi kuma ba ta da goyon bayan qur'ani da hadisi da sahabbai ta ce wannan ita ce ta kuskure dan dole ne ɗaya ce gaskiya ɗaya kuma ta zame ƙarya dan Allah ce fa ma za ba da haqqi illa dalal da ko dai ana tauhidi ne ko ana shirka ko ana sunna ne ko ana bid'a amma ba ta shi ba za ta masa ahlus sunna bayan an yi masa bangare kenan a cikin musulmi to shi kenan kai dan bid'a ne ta kuma shi ba san a ce masa dan bid'a to waye kai <laughs> dole dai ka san inda kake yanzu abin da ya kamata ka tambaya da sunan nan da bid'a nan wanne ne daidai wanne ne gaskiya dan Allah ce fa ma za ba da haƙi idan har bid'a ita ce gaskiya to shi kenan sai ka sai ka nisanci suna kenan idan kuma suna ce gaskiya sai ka nisanci me bid'a kenan dole dai ɗaya ne gaskiya ɗaya kuma ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa ba ubangiji ta Allah ya kyale mutane a rikici ga maganganu guda biyu kishiyoyin juna waya ce kuma da sun zama daidai idan an yaga an yi rudani an yi rudani kenan hanyoyi ne guda biyu suka rabu kuma an ce ɗaya ce take kaiwa gari kaza shi kenan sai aka zo aka ce tunda hanyoyin sun zama biyu dole da kabi zaka je idan haka ne dukkan wanda ya je kowane rawana ba da maimakon ya tsaya na cewa idan hanyar gari kaza ba sai kama kowace ba tun da kowace ta zama daidai ba sai ta buga ba ce kowace ta zama hanya ina fatan kuna fahimta da kyau to malamai sun yadda cewa matukar an samu sabani cikin akida dole sai ne daya gaskiya ne ɗaya ne kariya ne illa iyaka kila ba za a iya ganewa da wuri waye ke kan gaskiya waye ke kan fata ba sai bayan an tattauna kuma an kawo dalilai na Qur'ani da hadisi to irin wannan kawo dalilan irin shi ne ba mu saba karfin halin mu tsaya mu kawo ba ko mu tsaya abokin mutum mu kawo mana ba duk wanda ya taka wani mataki sai dauka baya kuskure kuma duk wanda zai faɗi magana in dai ba nata bane ba zai ji ba to wannan shi ke hana fahimtar addini a irin kasashe irin namu amma inda za mu yi tasamuhi mu yi afuwa mu yi rangwame da juna ba ta za mu yi a mu rufa juna asiri kar ka kushe ni kar in kushe ka ya zama munafinci kenan a'a ka kushe ni da hujja in kushe ka da hujja shine magana kar ka kushe ni da san zuciya kar ka kushe ni kawai dan ni ba dan garin ku bane dan ni ba kungiyar ka nake ba dan ni ba jam'iyyar kaza nake ba ko dan ni ba a dariƙa kaza nake ba a'a ka kushe ni da hujja in kana da abin da zaka kushe ni da shi ni ma in kushe ka da hujja ina banza kuma a maimakon mu kushe juna kan titi mu zama zauna a majalisi mu yi mu dauki sati ɗaya muna bincike in mun yi sabani kan ababe guda goma mu dauki ɗaya a kowane wata mu warware kai kowace shekara mu dauki ɗaya mu warware shekara nawa zamu yi zamu gama shekara goma an riga an kare sabanin shi kenan kowa ya kama gabansa to balantana in dai za a yi abu ta hanyar ilimi ba ya bukatar wai kowace matsala sai an yi shekara ana yi ba wata matsala a duniya dan Allah ya ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil qur'ani illa billahi da irin rikitacce ne sai a ce sai an nemo bakin zaran an jawo nan ba nan ne bakin zaran ba ai shekara ana yi duk abin da aka dora kansa kenan qur'ani ko hadisi wallahi yanzu aka fara ko kafin nan kafin a gama sallar lisha an kai karshen sa in ka an kasa kawo sai an fitar qur'ani an fitar hadisi to wannan san zuciya kuma shi ke hana mutane fahimta addini ya Allah sa mu karfin zukatan amma idan aka yi sabani cikin abin da ya shafi furu'a fa hukunta hukuncen fiqh wane yace farallan alwala guda biyar ne wane yace guda bakwai zan su sun zama kishiyoyi ko ba zama ba sun zama shin su ma anan dole ɗaya ne gaskiya ɗaya ne kuskure ko kuma duba da cewa hukunce hukunce ne na fikihu dukkanin su sun zama gaskiya ko da a babin fikihu dole ɗaya ne gaskiya ɗaya ko me kuskure sai dai kuskuren da ke cikin fikihu bai kai kuskuren da ke cikin aƙida ba girma dan kuskuren da ke cikin aqida zai jefa mutum ne kila zuwa ga wajen musulunci in baya ya hankali ba amma kuskuren da ke cikin fikihu kuma ba lalle ne kai wannan matakin ba abinda da nake nufi a nan gurin ko da a cikin babin fikihu dole in kaga sabani magana biyu magana uku da yace gaskiya da kuma kuskure da haka manzon Allah ke cewa fa اجتهد المج... إذا اجتهد الحاكم فهكم فأصاب fa أجران fa اجتهد فهكم فأخطأ فله أجر واحد أو كما قال yace mai عليه idan ya من ya dace da daidai yana da دمشق lada biyu idan kuma ya istihadi kuma ya kuskure yana da lada daya a ce dai dole idan dai aka ce ga mutum biyu sun yi sabani mushi dai ne wannan ya ce farlan alwala bakwai ne wannan ya ce biyar ne wannan ya ce farlan wanka guda kaza ne wannan ya ce kaza ne dole ɗaya zai dace da daidai ɗaya kuma zai ne kuskure saboda mai saboda wannan hadisi na manzon Allah illa iyaka wanda ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya kuskure kuma yana da mai daya kasancewar an bashi lada ɗaya ba shi kenan ba kuskure yayi ba yana nan a matsayin kuskure yayi sai dai tunda bai gano kuskuren sa ba Allah ya ce masa lada ma zai bashi kai daga baya in ka kwatanta dalilan su kaga wannan na da karfin dalili wannan ba ka cewa tunda wannan malami ne wannan malami ne duk wanda aka biya halatta baya cikin tsarin koyarwa ta sunna in faɗa maka zantuka guda hudu ko biyar kishiyoyin juna kuma in ce duk wanda aka yi yayi dole sai an yi tarjihi kaza shine mafi inganci mafi karfin dalili ya fi dalili kaza dalili ko da kai wajen rinjayarwar za ka yi kuskure ne dole sai ka yi wannan shine wajibinka wajibinka ne ka yi ijtihadi amma ba wajibinka bane ka dace da ni kun bayyana da kyau dacewa da daidai sai in ka gama da me tawfiqin Allah daga manka tardansa in ka dace to wannan ni'ima ce daga gare shi ba banantar ka bace ba ilimin ka bane ba iyawar ka bane ba iya surutun ka bane ba in kai kuskure ba rabancin ka bane ba dolancin ka bane ba saura da me abinda duka ba da fatawa akai kana itikadin da ne ka ci gaba da yi har illa masha Allah bayan shekara goma sai wani ya fahimtar da kai ko ka ƙara ciyar da kanka gaba ta fuskar bantake ka gano kuskuren ka da sai ka bi sai ka gyara shekara goma nan da kai duk gaba daya lada ake rubuta maka zubi lada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da ka dawo daidai kuma sai a ci gaba da baka lada kuma to shi yasa kita musulunci na da saukin aiwatarwa amma in an fahimta in ba a fahimta bane yake da wahala fa ma za ba'da al-haqqi illa as-salat wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min shay' ubangiji ta'ala ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu rage min shay'in wani abu ba fil kitabi a cikin littafi shi imamu nawawi ya kawo wannan aya dan ya kafa hujja da kan cewa babu abin da Allah ya rage cikin alqur'ani dan shi a fassarar sa alkitab anan ana nufin me alqur'ani ma'ana kamar kowane irin al'amurra da ake bukata na addini alqur'ani yayi bayanin su imma jumlatan wa tafsilan imma jumlatan wa tafsiluha fi sunnah ko dai qur'ani ya bayyana abin kwansa da karfatar sa gaba daya ko qur'ani ya bayyana abin a dunkule amma bayanin sa na cikin hadisi amma lalle qur'ani ya yi ishara imma jumlatan wa imma tafsilan to amma ayar kuwa tana nuna cewa Allah bai rage komai bane cikin lauhin mahfuz a bisa ga tafsiri mafi inganci shi dai shi tunda ya dauki tafsirin da biyu shi yasa ya sa ta anan gudu wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ubangiji ce idan kun yi jayayya cikin wani al'amari na addini farudduhu to kuma yadda wannan al'amari ila Allah wa rasul kun yadda Allah ke ba mu shawara in mun yi dariya sai mu mayar da abin zuwa game littafin Allah da sunan annabi ba ta za a mu yi shiru mu dana kushe juna a a shikenan kowa na ya zama daidai ba in mun yaka mu yi daidai ba kenan gashi muna sabani kuma zamu ce wai a wai mun zama daya wannan mun san yaudaran kanmu mu kai sai dai kawai ta za shi sabani ba farkon abu bane cikin addini sabani baya gadar mutum mutum baya gadar mana cewa mutum mutuncin juna ko mu zagi juna ko mu yayya ga ko kuma abin nan dukkan mu dai in dai Allah muka nufa to sai mu zama dauki lissafin Allah mu sa a gaba me ta daukan ababan da muka yi sabani Qur'ani na mana hukunci tunda dama Allah ya ce ba za mu yi imani ba sai in manzon Allah ya zama alqalin mu fara wa rabbika la yu'minuna hatta muka in manzon Allah ya zama alqali kuma kowa sai ya ji baya da kunci ko ya kana dari yana yi in yanzu hadisi ya nuna abin sa baya da kyau ya watsar gefe guda wa yusallimu taslima wannan alamar imani kenan duk abin da yasa bakin zare bace mana ba ma bin ayoyin Qur'ani yadda suke amma matukar mana bin sa yadda suke warware matsalolin da ke tsakanin mu abu ne mai sauki ayin kitabi was sunna yace abin da ake nufi da Allah da ar-rasul shine al-Qur'ani da hadisi wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ubangiji ta'ala yace wa anna hadha kuma lalle wannan sirati shine tafarki na mustaqiman halin kasancewarsa mai kakke fattabi'uhu da haka ku bi shi wala tattabi'us subula kada ku ce za ku bi waɗansu tafarkai daban waɗanda ba na musulunci ba fa tafarraqa bikum an sabili sai su karkatar da ko daga tafarkin Allah ta'ala wato haza dinnan yana isharar ne zuwa Qur'ani tare da abinda da Qur'ani ya kunsa na yin imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tafarki mai kakke da haka sai ku bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin wannan aya a aikace a cikin hadisin abdullah dan Mas'ud manzon Allah yi dogon layi dogon layi a cikin turbaya cikin rairayi yace wannan shine hanyar Allah wadda take mai kakkiya idan mutum ya bita gefe da shi kuma dama da hagun dinsa sai waɗansu layuka kanana yadda ka san kayar kifi sai ce wa hadhihi subul waɗannan sune as-subul din da Allah ke cewa la tattabi'u subula an gane ko wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilaiha kowane tafarki daga cikin waɗannan tafarkai akwai shaytan yana kiran mutane akai cewa su zo su wato abinda wannan ke wa, wato ga tafarkin Allah mai kake shine addinin musulunci daura da shi ga kuma waɗansu tafarkai waɗanda su ne bid'o'i da waɗansu hanyoyi waɗanda suna danganta kansu zuwa ga babban titin na musulunci kenan tunda sun nuna sun resantu daga cikin amma kuma sun bauɗe hanya a maimakon su mikakkiyar sai suka bi karkatacciya ko suka yi dama ko suka yi hagu ina fata an fahimta ko manzon Allah nuna kowace hanya cikin wannan hanyoyi sai an samu wani shaytan shaytan daga cikin mutane ko aljanu na kiran mutane cewa a zo a bi wannan hanyar bayan ku hanyar Allah kuma guda ɗaya ce shine wannan dai siratullahi mustaqim وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ubangiji ta'ala ce ka faɗa musu in kuntum tuhibbuna Allah gaske ne kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni alamar san Allah shine sai ayi me biyayya ga manzon Allah ba wai san manzon Allah kadai ba san manzon Allah kadai baya wadatarwa san manzan Allah kadai baya kai mai shi aljanna sai in mutum ya garwaya san da biyayya ga manzon Allah kun fahimta da kyau dan galibi abinda malamai ke faɗa mana san manzon Allah a so manzon Allah a so manzon Allah abu ne mai kyau san manzon Allah amma shi kadai babu yadda za a kai ka aljanna inda san manzan Allah kadai yana kai mutane aljanna da Abu Talib shine farkon wanda zai fara shiga aljanna dan ya kaunaci manzon Allah sama da kaunar da dama daga cikin mu muke masa yanzu amma ina ka samu tangarda game da Abu Talib biyayya bai yawa manzon Allah biyayya ba cikin abin da zo da shi amma so da zuciya yana yi ya ba shi kariya da dukiyarsa ya ba shi kariya da takobinsa ya tsare masa abin da yake tsare ma ƴaƴansa da kansa amma tare da haka bai bi manzon Allah ba cikin abin da zai da shi na addini zai mutu manzon Allah na cewa ga kalma ɗaya ka faɗe ta ɗayan tsaya ma da ita gaban Allah shi kuma yana cewa yaya zai iya barin addinin hofi karshe ce shi ya bar sai zai mutu ne akan addinin Abdul Muttalib kaga bai wa manzon Allah biyayya ba amma tabbas ya so shi so na zuciya to wannan san bai zai tsamar da shi daga cikin wata mutum da bai masa ba shi yasa sai Allah ya kawo al-ittiba qul in kuntum tuhibbuna Allah kace da su in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni ke komai biyayya amma batukar zamu so manzan Allah ta hanyar baitun waka ta hanyar maulidi da taron maulidi da raba abinci a taron maulidi kadai amma ga yadda manzon Allah ya aure bamu yi ba ga yadda manzon Allah ya zauna da makwata bamu yi ba ga yadda manzon Allah ya yi sallah ya yi azumi ya zauna da kaza ya yi kaza ya yi kaza duk bamu yi ba ga irin zikirin sa ga irin salatin sa ga hailalan sa ga salatin da ya koyar mana duk mu yi muka dauke dan sa bai daban amma mu dai mun dauka duk shekara zamu yi maulidi kuma zamu raba abinci a daren maulidi kuma zamu yi waka zamu yi wake wake ko da larabci ko da Hausa wallahi wannan kadai ba zai kai mutum aljanna ba shine abin da shekul Islam Ibn taymiya ke cewa kar ku yi wa manzon Allah son da Yahudu ke wa Annabi Musa kar ku yi wa manzon Allah son da Nasara yan Kirista suke wa Annabi Isa yace tabbas yahudu suna san annabi Musa ba wanda yake da jayayya kan wannan akan annabi Musa yahudu zai yake zai zare kobi yake ka yace amma karshe ba su bi shi ba dan da sun bi shi da sun yi imani da manzon Allah tunda yayi bishara da zuwa manzon Allah kuma kirista za su iya zare kobi su yake ka akan wa akan annabi Isa yace amma tabbas su shi domin da sun yi masa biyayya da sun yi imani da manzon Allah tunda yayi bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bishara da zuwa manzon Allah shi annabi Isa ne amma sai suka so so kadai na zuci ba tare da masa da'a ba to irin yadda yanzu da dama daga cikin musulmi ba wanda zaka tuhuma wai wani musulmi a ce baya san manzon Allah ba zai yi ba zai yi wahala kwarai da mace ko namiji jahili da malami da tsoho da dattijo da kowa yana san manzon Allah amma inda rikicin take biyayya ga manzon Allah wanda shine abin da ya kamata mu jaddada wa mutane biyayya kowa sai dauka in yi waka kuma yaje jiran maulidi aka faɗi tarihin manzon Allah na ƙarya da na gaskiya yayi kuka to shikenan jira yake abu su kaho shiga aljanna ya zama babban masoyi fattabi'uni ku bini yuhibbukum Allah Allah zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku bala ce wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyi a wannan babi abin da yake nufi da babin wato babin nuna wato ainihin rabuwa da bid'a da rabuwa da farin al'amura irin wannan ayoyin suna da yawa wa ammal ahadisu fa kasiratun jidda wa hiya mashhuratun fa naqtasiru ala tarafin minha malaka amma ahadisai wannan kan suna da matukar yawa wa hiya mashhuratun kuma dukkan shahararrun hadisai ne galibi an san su fa naqtasiru ala tarafin minha amma za mu takaita akan wani bangare na hadisan ba za mu kawo su gaba ba an Aisha radhiyallahu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد wannan hadisi baya bukatar ko da fasarawa da Hausa kowa ya sha jinsa sa a cikin arba'un hadis gashi nan gurin hadisi na gaba wa an Jabir radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wa ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahataini ويقرن بين أسبوعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياء فإلي وعلي رواه مسلم hadisin Aisha tace manzo Allah ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa min man ahadasa wanda ya farar wanda ya kago fi amrina cikin lamarin mu hadha wannan me kenan addini banda lamarin duniya kenan addini ya kago wani abu cikin wannan addini namu wannan abin da ya kago kudurce shi ake da zuci ko kuma farta shi ake da baka ko gabbai ke aiwatar da shi a aikace kago shi daidai a lokacin da babu shi ma laysa minhu abinda da babu shi cikin addinin fa huwa raddun to lalle za a mayar masa da kayansa kaga rad wato ainihin masdar ne na radda ya ruddu raddan wanda an yi itlaqin masdar amma ana nufin ismul maf'ul ma'ana fa huwa mardudun alayhi amma dan karfafa ma'ana a kawo mako a kawo ismul maf'ul sai a kawo masdarin mayarwar ne ma shi kansa aikin mayarwa sunansa ba wai an mayar da shi da mun fahimci larabcin da balagar ta fitowa sama da a ce an mayar da shi an gane ko wa fi riwayat li muslim a wata riwaya ta muslim yace man na amila amalan wanda duk ya aikata aiki kowane irin aiki ne ya zama babba ya zama karami ya zama da yawa ya zama kadan laisa alaihi amruna ba ba umarnin mu kan wannan aikin mu yi umarni da shi ba fa huwa raddun to shi ma ya zama abin mayarwa zuwa ga mai shi ma'ana Allah ba zai bada lada akai ba wannan ke nuna wato idan mutum ya aikata abinda manzon Allah bai sa shi ba Allah ba zai bada lada akai ba kamar yadda na sha buga mana misali kai da kake da gona an yi ruwan shuka sai kawai wani mutum kawai dan sun laboranci sai je samu ka ya sa galma ya yi huda kuma ya samu irin shuka ya je shuka maka wake ka zo kai kuma kana son masara kuma ya zo yana son yana son ka biya shi kudin aikin da wa ya sace ka ba wanda ya sace yan ka sai fulota a wuri ka zagaye sai dai tsallaka katanga sai haka maka rijiya ce tunda ka fulota ina tsammanin zaka yi gini bari haka maka rijiya dan ka samu ruwa akan kai kuma ina son rijiyar nan dai gaba goma sha biyar ce da haka kowane gaba daya naira dubu daya zaka biya naira dubu goma sha biyar na zo ka biya ni dan Allah zai biya shi ladansa ai in ma ya kyale shi lami lafiya bai ce je ka cike ramin ka ba an zauna lafiya amma in ya gama da kasuwa bita zai wace ka kama lafiya cikin gudu je ka cike kayan ka to kamar haka ne mai bid'a Allah bai saka ba manzo Allah bai saka ba sai ka je ka yi kuma ya kana jira a je tashin kiyama kuma Allah ya baka lada wa ya saka da dade ne wanda ya saka ya baka lada shi Allah bai saka ba haka ne ba aikin bid'a yake ba wanda ya saka ha kawai a zuci kai tunanin kaza ya dace wani ya maka tunanin kaza ya dace shedan ya maka wahayi kaza ya dace a ina ganin kaza ma da kyau ka san mutane suna gina addini kai ina ganin kana gani kai ko waye za ka gani waye kai ballan sana ganin ka ina ganin kaza ya dace yau idan aka kyale addini aka ce da ina gani za a gina shi yayin da kace ina ganin kaza ya dace nan take wani zai zo ce ina ganin kaza bai dace ba to cikin wa zamu ga addini kaddara salati ne ko zikiri ne ko wani abu ne da aka ce kai shi da gada ba ya zama fadl yan sallah da aka ce sallah ce azumi ne da aka ce kai azumi yadda gada ba sallar yadda gada ba aikin hajji yadda gada ba misali yanzu an riga an karanta aikin hajji rukuni ne da musulunci amma an yi masa lokaci da ka'idar da za ka yi yanzu kawai sai ka zo sai ka biya jirgi sai ka yi tafiyar ka aikin hajji kai kadai yanzu muna cikin wani wata watan safar ka tafi jira kake rabiul awwal ya zo watan rabiul awwal na kama ka ce watan haihuwar manzon Allah kenan tabbas ga watan rabiul awwal sai ka ce dama tabbas ga wata ne ake fita ranar tarwiya za a fita mina sai ka je mina ka je kai zaman ka ka kwana a mina wace gari tara ga rabiul awwal ka je kawo arfa kai ta istighfari kana karatun qur'ani kana hailala rana ta fadi a wannan rana ga wata sai ka gangaro ka zo muzdalifa ka zo ka kwana da dare goma ga wata sai ka zo mina sai ka yi jima na jama'a ba ka yanka dabba ka yi aski ka je ka yi tawaful ifada da sha daya da sha biyu da uku duk ka kwanta a mina kana ta zikiri dan an ce wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat aka tambaye ka me yasa ka sai aikin hajji sai to kuma aikin hajji kana ta Allah ya saranta aikin hajji ba Allah ba ya ce wa timmul hajji wala umrata ba Allah ya ce wa lillahi ala nasi hijjul baiti wa zin fi nas bil hajji ya tukar dawla wa ala kulli dhafir ba Allah sai a cikin Allah sai ayyamu ma'dudat a ce to ayyamu ma'dudat din da aka baka daga wannan. da ba kina wata haihuwar manzon Allah ma wanda ma zo da addini gaba daya ka san dubida bid'a ce dan bid'a ce dan zai maka irin wannan wahayi wata ma na haihuwar manzon Allah ba kyau dan naji nayi wannan dan Allah za a karba saboda ba lokacin bane ba to abinda ba sa gane kenan da tawafin da kai da kwanan musulifa da zikiri da yanka da jifa duk ababai da ibada amma kai kayi su ba a lokutan da aka ce kai ba kayi su ba tsarin da aka ce kai ba haka ba za a baka ladan ba daidai da mutumin da gashi na da floating yace zo ka haka mun rija cikin floating na da ka zo baka tambaye shi daidai ina za ka haka ba kawai sai ka je ka zaɓo ni tsakiyar gidan da rija da ya kamata zama tsakiya shi kuma kila gefe yake so don sauran wurin zai dakuna da menene da sauransu kaga dai na buƙatar rija ko floating na shi kuma rija ka haka ba wani abu amma yanzu da gima su kai da shi shine mai inda yake ka haka daban inda kuma kai ka je ka zaɓa ka haka daban baka tsaya ka tafi shi ina ya kamata a haka ba to duk wannan shine inda ayyukan bid'a suke shiga وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كربو دقى جابر بن عبد الله يتي من ذن الله يكسن إذا خطب إذن يهدب abin nufi idan ya so yin hutuba wani lokaci ihmar raqainahu sai idan su tija wa ala sautuhu sai sautin sai yana daga cikin rukunan hudu ba dama wannan kisa ko limamin juma'a za a zafa kuma kar a ce na san kai ko ko limamin juma'a za a zafa ana bukatar babban sauti jahawari yusuf ana bukatar kuma wato wanda baya da tsoro wajen koro ayoyi da hadisai duk inda aya ta kama a tura ko ba haka ba sannan kuma <laughs> yana daga cikin rukunan hudu ba to mu dina masunta da limancin juma hudu ba dai kowace irin hudu ba ce dan idan ka karanta littattafai na literature na larabci na adab suna magana akwai hudu ba ta siyasa kamar yakin neman zabe hudu ba ce akwai hudu ba ta sulhu ana faɗa tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar ana neman waye zai zo ya sasanta mutane wannan hudu ba ce wani ya zo ya yi gwanintar magana don ya a samar da sulhu akwai hudu ba ta kaza da kaza duk wannan hudubobi ne ma'ana dai da garkunansa a samu babban sauki washtadda ghadabuhu kuma sai yakan tsananta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan naga alama kamar ko ana yayi ne ko shi yasa zan jama'a guji ka hatta ka annahu munziru jaysh har ya zanto manzon Allah kai ka ce gargadi yake ga wata runduna ta mayaka Yakulu yana ce da mutane sabbahakum wa massakum abin da yake nufi sabbahakum al-aduwu wa massakum al-aduwu abokin adawa ya zo muku da safe abokin adawa ya zo muku da yamma kaga nan fili mazi ne yana nufin ya zo amma ba wannan yake nufi ba zai zo abokanan adawa na tafi ko da safe ko da yamma shine abin da kalmar take nufi an gane ku wa yaqulu sannan kuma a cikin zancen sai yana cewa bu istu ana wasa'ata ka hataini an aiko ni ni da tashin kiyama ka hataini wa ya na baina aiki lokacin da yake wannan magana sai yake haɗa tsakanin yatsunsa guda biyu as-sabbaba manuniya wal wusta da ta tsakiya abinda sai yake nuni haka da su yana hada su wa yaqulu kuma yana mai cewa amma ba'du to amma bayan haka fa inna khairal hadisi kitabullah mafificin zance littafin Allah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafificin shiriya shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amara fararru wanda ba su da asali a lokaci na wa kullu bid'atin dalala kuma dukkanin bid'a bata ce thumma yaqulu sannan bayan haka sai ka ji manzon Allah ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ni ne na fi cancanta kowane mummuni ya lura da haƙƙi na sama da kansa ni ne na fi cancanta kowane mummuni ya lura da bukata ta sama da bukatarsa idan zuciyarsa tana da bukatar yin kaza ni kuma na ce kaza sai ya haƙura da bukatar zuciyarsa ya bi bukatarsa har malamai ma suke cewa inda a ce ga mutum biyu suna tsananin jin yunwa kamar su mutu ga kuma wani abinci loma ɗaya ko biyu shine wanda kowa in ya ci zai tsira daga sharrin mutuwa saboda yunwa to sai ya kasance ɗayan nan wane ne ko ni ko kai ko shi kuma shine mai abincin na biyun nan manzan Allah ne kuma ga abincin loma biyu ne kadai kuma sai in kowa ya ci gwargwadon loma biyun ne zai iya rayuwa tsakanin kai da manzan Allah ko ni da manzan Allah ko shi da manzan Allah kuma abincin naka ne ba na manzan Allah ba waye tantance ya ci waye tantance ya kula manzan Allah ka tantance kai sai ka mutu da yunwa haka don shi ya fi ka cancantar kanka da kanka yana da haƙƙi a kanka sama da haƙƙin kanka a kan kanka annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi manzo Allah ce man taraka malan wanda ya bar dukiya hali ahlihi inda ya mutu ya bar dukiya a wa danginsa mu ba mu kasar komai in ji manzon Allah a wa magadansa wa man taraka dainan wanda ya bar baki ana bin sa dukiya aw daya'an ko ya bar kaskanci wato iyali da za su tozalta bayan mutuwarsa ƴaƴa ƙanana ƴan tamilo fa ilayya a kawo su zuwa gare mu wa alayya ni ne na ɗauki nauyin su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kaga ɗaukar nauyin da manzon Allah ya maka kanka ma'ana idan ka bar dukiya baya bukata wannan ta dangin gaje su ci gado idan kuma kabar wahala kabar gado kabar menene a kabar bashi kuma wannan ko manzon Allah zai dauke maka wannan hadisi rawahu muslim وعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة yace akwai hadisin Irbad ibn Sariya wanda ya riga ya gabata a cikin babin da yake magana wajen kiyaye sunna hadisin cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidina duk shi ma zai shiga wannan babi da ke nuna wajabcin wato ainihin ne santar bid'o'i tunda annabi ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a lalle akwai bayanai da ya kamata ta biyo baya to amma kuma kai lokaci ba zai bada dama ba sai dai a darasi na gaba idan Allah ya kai mu idan mun tashi babin fi man sunna sunnatan hasanatan aw sayyatan a wannan lokaci duk bayanan da ya kamata sun shafi babin baya ta shiga a cikin wancan insha Allah ta'ala da muka faɗa nan dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan da ma na hazal bai wannan dai ba baiti bane ba wannan abin da ka rubuta man ibtada bid'atan fara'aha sanatan bi kadza ma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana rasala ba wannan ba baiti bane ba dan baiti na waka ai dole ka samu ya zama mawzu ne zan ko mukaffa yana da kafiya kuma yana da wazani sanin abinda wannan yake cewa shine magana ce ta Imam Malik Imam al-Shatibi ya kawo cikin littafin al ittisab man ibtada bid'atan fara'aha hasana dukkan wanda ya kirkiri wata bid'a kuma ya zo har ya ce wai kyakkyawa ce fakar zama anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khana risala kamar ya cewa annabi ya ha'inci sakon da aka yi masa kenan ka ce mata bid'a kuma ka ce kyakkyawa ba yadda za a bid'a ta zama kyakkyawa wannan ƙarin bayani kan wannan zai zo cikin darasin mu na gaba insha Allah ta'ala wannan kuma yake cewa an karɓa daga Salma ibn al-Akwa yake cewa mun kasance muna sallah tare da Annabi ranar Juma'a summa nan sarifu wa laysa li isali zillun yustazallu bi muttafaqun alayhi وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه حتى إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع البيعة hadisin salama ibn al-akwa yana cewa mun kasance muna sallar juma'a tare da annabi sun banan sarif sannan mu koma gida wa laysa lafi tsani zullun yusa zullubi a daidai lokacin da mun koma gida din ma katanga ba ta da wata inuwa da za a iya inuwantuwa da ita wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito nasu wani hadisi na nuna annabi na yin sallar hutuba ke sallar juma'a kenan da wuri ka iya kafa wajen shi ta hanyoyi guda biyu ko dai ka ce yayi juma'a kafin zawali tun kafin rana ta yi zawali ko kuma ka ce a yayi ne bayan rana ta yi zawali daga yin zawalin ta bai fata lokaci ba dan gashi har an gaba ba ita kanta katanga ba ta da inuwar da a iya inuwantuwa da ita ma'ana bai kore katanga ta zanto tana da inuwa ba sai dai bata kai matsayin har a je a zauna a wurin a huta ba abin da zai kara fahimta daga hadisi na biyu na musulun wanda ya ce mun kasance muna yin juma'a tare da annabi har idan rana ta bar tsakiya sannan ka ga mun zo muna bibitar inuwa ma'ana inuwar ta zama yar kaɗan har sai ka matsa a jikin garo kafin ka same ta duk wannan mai ke nunawa yin sallar juma'a akwai hadisin da karkashin su ake fahimtar manzon Allah yana yin sallar juma'a kafin zawali ita juma'a tana da lokaci guda biyu ne lokaci na kafin zawali da lokaci na bayan zawali kafin zawali idan aka yi juma'a ta yi kamar karfe goma ko sha ɗaya bayan zawali kuma kamar karfe sha biyu da rabi karfe ɗaya ɗaya da rabi kuma duk ta yi an gane ko sai dai wanda ya fi faruwa a rinjaye a aikace shine wanda ake yi na bayan zawali amma idan mutum ya juma'a kafin zawali wannan ja'izi ne ya taɓa faruwa annabin ya yi haka kun fahimta nan da kyau kila shi mai tambayar dama shi ma abin da yake so ko dai a faɗa masa wannan din ya ji sosai ya ji kuma matsayin mu akai matsayin mu game da irin waɗannan hadisai sun tabbata a aiki annabi ya yi kuma duk wanda ya juma'a sai suka sun zawali juma'a ta sai sai dai kullum abin da muke cewa don abin da ka fahimta na sunnar annabi ya kamata akwai abin da ke kira hudda'awa fiki hudda'awa shi ne bayan kai ka fahimta abin kai kokari sauran yan uwanka musulmai musamman malamai su fahimci abu ko duka su ko mafiya yawan su ta yadda ko da ka zo fara aiwatar da shi a aikace ba za a samu rikita rikita ka da su ba balantana kuma rikita rikita da sauran yan uwa musulmi saboda ribar ka shine abin da ka fahimta sauran jama'a su fahimta a aiki da shi amma ko wanda duk wanda ya fahimci irin wannan sai ya dauka aiki da shi akwai dan yan uwa a Zaria suka bude masallacin juma'a farkon abin da za su fara yi ko cikin da abin da suka yi na farko farko kawai suka rinka yin sallah karfe 9 na safe juma'a da karshe kuma aka zo aka kai su kara fadar sarki kuma aka rufe masallaci yanzu kaga nan gurin wajen aikata ja'izi sun ja sun jawo kan sun yi hasara masallaci wanda suka rufe masallacin na iyakacin ilimin su suka gina ba ka da daman da zaka ce sun je karkashin fadin Allah ta'ala wa man azlama man kaza kaza kaza kaza kaza wa sa'a fi kharabiha mimman mana masajidillahi an yuzkara fi azmuhu wa sa'a fi kharabiha ba da za ka sa su cikin wannan karkashin ayar tunda ba su fahimta ba kai ne ka fahimta kuma kai ne ka jawo rigima tun da dai idan na yi karfe ɗaya ta yi me zan ce dole sai na jawo karfe tara bayan a duk gari a cikin kowane mutum dubu da wuya zan samu mutum ɗaya da ya fahimci cewa ana yin juma'a karfe tara kaga ya zama rigima kenan da haka kullum da'awar mu shine abin da yake ya tabbata cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wajibi ne a bi wajibi ne a aiki da shi wajen aiwatar da aiki da shi kuma dole za a yi mura'at na kar a zo ana kokarin dora mutane kan ja'izi ko kan mustahabbi kuma karshe wata fitina ta faru wanda za ta zo ma ta zama babba to irin wannan sai a jinkirta al'amura abubuwa na akida masu waɗanda shari'a ba ta sassauta akai wannan kai zafin kai da kowa amma abubuwa na furu'a wanda yake akwai sassauci a cikin da an kwatanta da wancan bai kamata mutum ya tayar da rigima ko jijiyar wuya ba da haka gaba da da labari ya zo mana game da wadansu yan mawa zare da suka wannan alal hakika mu ji daɗin al'amarin ba duk da suna da hujja suna da dalili wajen halaccin yin sallar juma'a ko karfe tara ko karfe goma amma dai dole ka kiyaye fiqhud da'wa ibn al kami yayi bayani mai kyau cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yake cewa ko da kaga barna kana son ka ture ta tana da matakai guda hudu da ya kamata ka kalla ita barna idan ka ture ta idan ka iya ture ta gaba daya alheri biyo bayan ta dai kenan ko ka ture ta gaba daya amma ta ki ruwa amma ka ture rabi ko mafi tsoka daga ciki biyu kenan ko ka ture ta gaba dayan ta wata barnan kwatan kwatan da rike ta mai gulmunta uku kenan ko ka ture ta gaba daya wata barnan da ta girma ta ke ta faru dole ne in ka zo ka wadda almunkari ɗaya daga cikin wannan zai faru ko ba haka ba ko ka ta nasarar ture munkarin alkhairi biyo bayan sa ko kai kokarin ture munkarin gaba daya amma bai ka ture shi gaba daya ba amma ka sassafe shi ka rage masa karfi ko ka ture munkarin amma na munkari daidai da shi ya mai gurbin ko ka ture munkari amma munkarin da bishi shi girma biyo bayan sa yace mataki na ɗaya da na biyu wajen kawar da barna alheri biyo bayan ta ko rage ta ko da ba kawar da ita ba wannan kowa ya da wajibi ne ka kawar da ita inda kana da tabbas din ɗaya daga cikin biyun nan za su faru mataki na uku shine ka kawar da barna wata kusan kusan ta mai gurbin ta malamai sun yi sabani wadan suka ce tun da zaka ture wannan wata ta mai gurbin ta yana amfani ka kyale wannan din ta cigaba da faruwa wadan suka ce ka ture wannan din kana da lada zuwan wancan kuma ai ba kai ka jawo ta wannan muhalli ijtihad shi kansa yace mahalli da ijtihadi yace amma wuri na karshe na hudu ta yadda zaka ture barna amma wata barna da ta fi girma ta biyo bayan ta duk malamai sun yadda haramun ne a lokacin ka ce zaka ture karamar barna kyale ta ci gaba da faruwa dan saboda babbar wannan ku dindin soshin qur'ani sannan akan wannan masu tarin yawan gani ina fatan kuma da rike to dan saboda haka dai abin da muke kira kenan ga yan uwa kowa na iya yin kuskure ni ina iya yin kuskure wani malami ma na iya yin kuskure amma dai idan mai kuskure ma gane kuskure ne sai mu gyara amma kuskure wajen fahimtar dalili amma kuskure wajen yin aiki da dalili wajen fahimtar dalili yana da sauki wajen yin aiki da dalili shi ma duk dai kula ne dai to ina ga ah, akwai da wani bako da nake tsammanin zuwansa ah, ban sani ba ko ya zo da ya zo da na yi bayanin sa amma kuma tunda ban sani ba yanzu ko bai zo ba zan yi bayanin sa ba kenan amma dai anan ya kamata mu taka burki sai dai in ya zo kuma yi mun bayani ya zo to ina ga ma nemi ya bullo kusa wato shine dan uwan mu a musulunci kuma aminin mu malam Ibrahim Wakala kwamishina na ma'aikatar harkokin ilimin addini na zamfara state ah, ban banji kun yi kabbara ba to yana kan hanyar sa ta wata tafiya da zai dai kuma yace ya kamata ya dan zarce mu yau a wurin darasi to to Allah akalla dai ko rike da spika yace da jama'a assalamu alaikum kuma ya dan ba mu labarin wani abu da yake gudana a zamfara ko da cikin minti ɗaya ne na san dai zamu so haka musamman karkashin ma'aikatar sa ta harkokin ilimin addinin musulunci Malam Ibrahim Wakala barka da zuwa ce ya ga har yayyaki ma ake yi ah, saboda hakan nan abin kawai zan ce na farko malam ja'far waɗannan darussa da ake yi Allah ya saka alkhairi kuma Allah shi ba mu ikon yin aiki da su kwarai da gaske wannan zuwan da ne alhaƙiƙa na idan ta kwarai da gaske da abubuwan da ne ji cikin wannan darasi din na riyadu salihin kuma alhaƙiƙa wanda duk ya san littafin riyadu salihin ah, za a iya tabbatarwa da cewa littafi ne da ya kamata yanzu al'umma su sanya gaba domin aiki da shi kuma ta da samun kwararru a kan fannin hadisi waɗanda za su ci gaba da mana bayani shi domin ya zama wani manhaj da al'umma za su soka a cikin tsarin rayuwarsu domin babu wani bangare da za ka yi cewa da ya shafi rayuwarmu wanda bai taɓo ba saboda haka alal ka wannan darasi din za mu so a jihar zamfara a ce za mu samu kaset ɗin duk da ake rikodin cikin wannan darasi din domin watsa shi ga al'ummar musulmi a jihar zamfara da insha Allah sanya shi gidan rediyon zan fara ci al'umma su rika amfana da shi insha Allah za mu rika yin wannan ne Allah ta'ala ah, haka kuma da yake mun zo ziyara akan hanyar tafiya ah, saboda hakan nan muna roƙon yan uwan musulmi a koda yaushe kamar da muka saba na farko cewa a rika yi muna addu'a Allah subhanahu wata'ala shi mana muwafaka baki ɗayan musulmi Allah shi mu ikon riko da shari'ar Allah a dukkan jihohin musulmi baki ɗaya kuma haka muna yawan kira ga 'yan uwan musulmi kamar yadda muka saba akan cewa wannan kira zuwa ga shari'a bai danganci wani mutum ba bai danganci wasu mutane ba balantana a ya danganci wata jiha saboda haka wannan kira kamar yadda aka fara shi muna roƙo da fatar a ci gaba da wannan kira din bi idnillahi shari'ar musulunci za ta tabbata a jihar Kano yin Allah ya ta a jiya jiyan nan wani bawan Allah yake ce man shi yana ganin jihar Kano wasu abubuwa da yake gani na banna yana gani sai dai in wasu mala'iku Allah zai turo su sanya ma mabannata tsoro sai su janye sai su abin nan yanzu nan ina tafiya ina zuwa ne ga al'ummar musulmi suka taru nake cewa kuma duk wanda ya ga irin wannan al'umma su taru domin samun a darasi akan fahimtar su ga addini zai iya cewa bi izinin lahi jihar Kano shari'a za ta kankama kuma za ta riko bi izinin lahi a fatar mu Allah da Allah shi kara tabbatar da dogan mu Allah shi ba mu ikhlasi ga wannan aiki da muke haka kuma yana daga cikin abin muke ta kira a koda yaushe cewa don Allah wanda ya ga kurakurai ko kuma wanda ya ga shawara ya rika bayarwa ko da yaushe kofofi bude suke na ba mu shawarwari domin gyara aka so ba banna ba kuma ba mala'iku muke ba ta yi mu yi kurakurai da wasu abubuwa din saboda haka Allah wanda ya ga kurakurai ya kokarin yin nasiha da yi muna tambihi domin ganin a gyara su domin a tafi akan tsarin da zai sa mu samu yardar Allah wannan abu da ake yi ba neman yardar wani aka yi ba ba neman wani abun duniya ba ba don bidar wani mukami na duniya ba amma neman yardar Allah subhanahu wataala ake akan shi dole ne akan hanya a matsayin mu na yan adam sai mun samu yan tabatabai da kurakurai musamman a lokacin da abu yake ah, farkon shi saboda haka don Allah wanda ya ji wasu kurakurai ko ya gani ya yi kokarin ya muna tambihi domin gani yadda za a yi gyara alhamdulillah shari'a a jihar Zamfara ta kan kama kuma tana nan tana ci gaba har ta kai ga cewa muna cewa yanzu wanda ya muna magana shi sai muke je Zamfara ya gani wannan shi kadai ne abin da zamu yawan ce mu mutane in mutum ya zo Zamfara ya gani in ya ga kuskure ya yi kokarin tambihi a gyara amma kuma muna kira ga yan uwan musulmi su ɗauke mu 'yan adam waɗanda yake suna iya yin kurakurai cikin tafiyar su. kamar yadda malam Jafar ya gama bayani a cikin ayat Allah ta'ala ya magana akan fa ma za ba da hakilan dalal dole ne gaskiyar na guda ce saboda haka wanda duk ya ga akasinta ya kokari ya muna tambihi domin a gaida za a yi gyara a cikin hikima da fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi mu muwafaka haka kuma dole ne mun sani abin da ya biyo baya abin da muka baro baya insha Allah ba mu tsammanin za a same shi a gaba na wajen suka da sangoma da ni da ni wanda yake mun ji a ga jaridu da gidajen rediyo da sauran ire-iren wannan ba da tsammanin za za a samu a gaba irin yadda aka samu a baya amma ko an samu duk abin da za a ji gidajen rediyo ko jaridu ko wani abu na sangoma da suka yan uwa musulmi muna son ai mana kyakkyawan zato kuma muna kira da kowane musulmi muna kyakkyawan zato akan wannan dole ne sai wasu sun ta kokarin ganin kurakurai za su yada wani ma ko ba kuskure bane sai ya yada shi wanda ya ji wani abu kar ya yi aiki da shi sai ya tuntube mu ya ji gaskiya ne abin da an shi ko ba shi ba alhamdulillah Allah ta'ala cikin muwafakarsa da iyawarsa jihar Zamfara daga cikin abin da muka tsara don abin da ya shari'a akwai majalisar tuntuba ta malamai wanda yake malamin mu malam Ja'far memba ne na majalisar zartar da shari'ar musulunci ta jihar Zamfara saboda hakan ga wanda ya ji wani kurakurai don Allah ya faɗa mashi aikin su ne su gyara ga tafiyar da shari'a mutunci a gyara kafa haka kuma wanda ya ji wata shawara da zai bayarwa mun tabbatar in ya faɗa mashi za a fitar da ita ga waɗanda abin ya shafa Allah shi mana muwafaka Allah shi ba mu nasarorinsa ah, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kuma adadin malamai ne goma sha biyar zuwa ashirin wanda goma zuwa goma sha daga cikin asalin jihar Zamfara suke biyar kuma daga sauran waɗansu jihohi aka duba cikin su aka daidai su wanda wannan kwamiti na malamai suna dukkan waɗansu manyan kudurori da suka shafi shari'a musulunci kafin gwamnati da zartar da abin ya zama doka sai an tuntuɓe su sun duba ta mahanga ta shari'a a ƙur'ani da hadisi an tabbatar da su a gaskiya wannan ba ƙaramin abin ba bane ba ila ba na sai ina ga shi har wajen wata shida amma ban taɓa baiwa mutane labari mai gina sai waɗanda suke dab da ni ne suka san haka in ban da yawanci malam ibrahim da ya fasa bai kuma ala hakika abin awa shi ne dama daga nan Kano akwai waɗanda suka bani shawarwari waɗanda ji na gabatar kuma aka yi amfani da su musamman akwai wanda ya rubuta daga dace da zuwa ga shi mai girma gwamnan jihar Zamfara kan waɗansu shawarwarin da wanda hannu da hannu aka gabatar wa gwamnan kuma ya maraba da irin wannan wanda ke nuna a jere suke wajen karɓar dukkan shawarwari a da ake ganin sun dace kuma ta hanyar da ta dace Allah ya taimaka mana assalamu alaikum